أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ينزل لك مغانا يو منا شاء أكني قوة شوال hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 daga watan biyar shekara 2021 inda kamar yadda yan uwa suka sani mun sunanta wa kanmu mutuwa duk lokacin da wani abu ya taso za mu fuskance shi gwargwadon abin da yake faruwa ah, idan aka lura da karatun yau za a gana sa masa cewa inda ba ƙasa nan ake gardama kukuwa. wannan sako ne zuwa ga wani ɗan shi'a kan tsaye kuma ɗan shi'a da yake ganin ya ji ƙasar waje ya yi karatu sannan kuma a garin gombe yi ma'ahalis sunna ainihin wato ta haddi shi ne nake so in aika masa da sakon ta haddin da ya yi A lallai da gaske mu ‘ya'ya ne na sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ikokinsa ne. Wannan shi ne nima saƙon da zan aika masa da shi. Amma kafin in aika saƙo akwai abubuwa muhimmai kamar ainihin wato haka. Abu na farko kamar yadda yan uwa suka sani wanda jiya ne da aka mantini sannan na fara magana yau muna ashirin da shida ne da wannan kuma wannan makaranta ta tsara wajen idan kowane wata ya yi wajen tsarin yadda mutanen da suke bidiyo wannan makaranta ɗin za su ba da gudunmawa kullum muna faɗa ɗaliban da suka yi sabon kansu zuwa ga makarantar suka yadda da abin da muke a matsayin addini da su muke wanda ba su yadda ba ba ta su muke yi ba a kamar yadda na sha faɗa cewa al'imamu shafi'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙansa yana ainihin wato wata magana cewa ya manyo aniku duniya la baƙa alaha daga wanda kake kokarin sai ka yi mu'anaka da duniya wajen karin gume ta yace babu dawama tare da ita yace su su yusbihu duniya dunyahu safara kakan waye gari da safe lafiya da kai yamma amma baka sani ba kana cikin wanda za su yi ainihin wato ko kana yawan tafiye-tafiye sai ce halla taratta da duniya mu'anaqatan hatta ta ana firdausi a bakara in kunta bugi jinanal kulli 'yan da laka Allah ta manan nara al-imam shafi'i abin da yake magana kenan haka muna maganan wanda suka yadda da abin da muke yi a matsayin addini za su ba abin gudunmawa akwai a sifili sifili biyu ainihin wato bakwai uku uku biyu tara ɗin takwas wannan ga waɗanda suke mabiya ita wannan makaranta ne ko mabiya wannan mu'assasa ɗin ne stanbic ibtc sunan banki kenan sannan kuma a sunan account ɗin al alkiram Allah kuma ya ibada ikon taimaka akwai nambobin waya da ya kamata in faɗa amma ba mamaki sai daga ƙarshe zan faɗa zan ƙara ainihin wato maimaitawa shi wannan a rafidi din na taɓa zuwa garin gombe wanda wani dalili daga cikin dalilai ya daga cikin ɗalibansu ya zo masauki ya same ni ya mun tambayoyi daga ƙarshe na buga masa waya wanda za ku ji wayar da muka yi da shi wasu sun ji ta a baya sannan za ku ji cika bakin da kuma ya kiri a yanzu sannan kuma in na gama sai in zo sai in aika masa ainihin wato saƙo bari ku ji wayar da muka da shi farko a wancan lokacin sannan a ji bayanan da i daga bayan nan bari mu ji me yake cewa a wayar da muka da shi da na je. السلام عليكم وعليكم السلام assalam wa Bashir. Na'am. Ah Sheikh Bashir lawan ne ko? Eh shi. Ah sunana Musa Yusuf ana ce mun asar da daga Kaduna. ya gida. Ya binni. Alhamdulillah. Akwai wani ɗan uwa ɗan shi'a ne yana ce masa Isa daga Gombe. isa eh. oh, yanayin kukan waya taka kamar ma baka Najeriya ne ko? ina kasar. Ok, kana kasar ne? Eh, ina na. To da na shiga Gombe ranar satin nan da ya wuce. Na. To sai ya zo muka tattauna da shi yamin wasu tambayoyi haka. Na'am. To, wallahu a'alam ban sani ba ɗayan biyu in ma dai zaman to a wajen ku suke ji ko kuma a ina ganin tsabar over confidence ne da suke da shi a kan ku cewa mu ɗaliban sunna ba ma iya tattaunawa da malaman shi'a dan an ce ka shayi wa malam kabiru ta haddi cewa idan ya isa da zo ku tattauna da shi to har muka ɗauko magana da shi cewa yanzu wani kallo nake musu musulmi ne ko ba musulmi ba ne ce masa mushkila ba a gurin mu take ba mushkila tana gurin shi'a ne ya ce min mai mushkila Na ce masa saboda sun ƙara wani abu a rukuni na imani da kuma rukuni na musulunci wanda su ne suke kallon kuma wanda bai yarda da wani abin ba ba musulmi ba ne alaga ta malam haka ne A ba wani abu da muka tara Yawwa. a malam abin da ya zo cikin kitabul da'in cikin usulul kabi eh. da kuka kawo cewa buniyar islamu ala kamsina a wata ruwayin, a wata ruwayin wacce ta zo bayan wannan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin hajji sannan sai alwulaya malam haka yake cikin usulul kafi ko ba haka yake ba eh? da shi ne ba mu a cikin littattafai ba karba ba wato usulul kafi ba karba a cikin saboda me saboda akwai wayoyin da sun inganta a wajen wasu malaman wasu kuma ba su inganta dama ai na sani cewa makarantar shi'a yanzu ta kasu gida biyu akwai usuliya akwai ikabariya. sai dai ban sani ba kai kana wani bangare ne The other thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch... Kana cikin usuliya? wanda muka yi imani da farfadiya. Shi ne nace kana cikin bangaren usuliya wanda kuma kuna kallon bangaren isbariya da wani matsayi. Wannan ba su ne wanda yake shi tun ma ba dole ba ne yanzu ya zama ta iya fahimta. Eh, a ah, ah, yanzu littafin asalin shi a usuli hana ala kashi fulgida'i. Sai eh, ma'ana wulaya a wajenka. A'a, ni ba zan fassara ta da ma'ana ta ba sai dai da ma'anar da ma'anar ku to ma'anar mu shi ne imani da manzo eh, wilaya ce kamar kin fahimtar manzon Allah ne eh, a gurin ku da imamanci wilayan saboda Islam ibn jami'a yana kiran shi cewa rukuni ne shi ma jiko imamanci a cikin addini rukuni Kwarai da gaske. Alaga ta mana akwai bambanci abu a ce masa rukuni da wajibi. Eh. Za ka iya karanto min nassin da inda Ibn Taymiyyah ya ce imama rukuni ce a addini wanda bai yarda da ita ba in yaje lahira dan wuta ne siya da To ai da wannan. To babban shi shi ne wannan tattaunawa yanzu da kake yi kana tsohon kana kana mukawala da ni a ai maganar ne in kana ganin cewa ka shirya amma dai ni abin da na sani ita malam bari ka alaga ta malam alaga ta malam to na tsaya magana dangane da abin da ya shafi a cikin fahimta ta addini ba abu ne wanda ya yake wasa ko harka irin na yan siyasa ba. Da alaƙa da shiga aljanna ko wuta wanda kuma ya haƙƙi ne a kan kowane wanda yake jin addinin nan. Ba wai magana ce da ake yin ta kurbur ba. Kasance kana son mu tattauna ne a kan abu da ya tattaunawa to ko a wajen mu tattaunawa tana buƙatar tsari akan me za a tattauna maudu'i saboda ai ba ko ba mala'iku bane ko ba annabawa bane hmm. wannan ke dogaro da su a littattafai na gare kai so ne ke in ce maka ba za ka yi ilzamin ko shi a da kawai da abin da yake cikin kusurin haka ne a wajen ka ba ku yan usuliya ba amma su ikbariya sun ce duk abin da ke ciki ya inganta sannan albahabudi albahabudi da ya zo wato sahihul kafi riwaya sama da dubu goma sha shida ta koma dubu hudu da wani abu ai na ga yadda malamai suka yi masa ta suka diran masa saboda haka kuma ɗan ikibariya suna ganin ɗan usuliya kafire ne ɗan eh, eh, usuliya suna ganin ɗan ikibariya kafire ne da yake nan wannan matsalar imamancin fa yanzu ni'imatul lahil jazairi a wajen shi yana makarantar ikibariya ne ko usuliya al'asar suna wada kai akara makan lahu eh a da haka yake tafiya a tambaya ne sai ka ta wani yana cikin malamin ikhbari ko ba mu kadai bane muke da wayannan wannan sharafuddin al-musu ne al-murajat yana cikin ikhbariya ko usuliya shi ya faɗa ka duba murajaat ya faɗa cewa duk abin da ke cikin usulul kafi maqtu'un bi sihhatiha wannan shahadi ne okay akarama akarama sallahu ka gane to yanzu kamar yadda na faɗa alaga kamalu kai shi a ne ko sunna ni eh. ni hada sunna ne yawa ahlus sunna kai da suke kuma ma ji ahlus sunna ne yana kare yawa malamai nawa ne na ahlus sunna kuke fafa musu wasu kuma kuke kafurtar su akan me akan sabani da dama kakan ba za mu misali ina ku zama shi'a ne ma sunni ne ko eh ku in ba duniyar shi'a dole sai da na fara a gida eh akwai akwai sunna akwai muna sunna kaga in da wannan ai baka san wannan in ka kira ni da wahabi dan da wannan aya ko sunaye guda uku barin karasa maka kuna ce mana al-mukhalifuna kuna ce mana al'amma kuna ce mana annawasi haka ne ai malam barin faɗa maka istilahin ku duk mutumin da ya yadda cewa abubakar ya fi daraja a gurin ku na ne a duniyar sunna mutumin da ya kafa gaba da ahalul baiti in kai kana cikin su lalle kana cikin ku ai a gurin ku a gurin ku na ku istilahi duk wanda ya yi takadimin abubakar yadda ya fi sayar na algarada na wasu ne a a a ba haka ba ba haka ba ne yanzu idan na faɗa maka littafin da malamin ya rubuta ya kirgo shi kenan ba zan yi hujja da littafi ba da kai zan yi hujja kai yanzu idan za mu tattauna da kai idan za ka yi hujja a matsayina na ɗan sunna da ka za ka zo ka mun hujja ko littafi za ka zo min da shi eh? maganar da kace shekul islamu bin taymiya ya faɗa na ce ka ya karanto ta Thank

to yanzu abin da zan ce maka maganar da kake faɗa bari ka ji a ɗan uwa mai saurare wannan ne daga cikin malamai wanda suke ɓangaren a wanda suke ta haddi ga ahlus a wannan sunansa kamar da kuka ji wasu su ɗan yi haƙuri suna jin wani lokaci kiɗa yana tashi daga youtube ne sai na yi skifin ɗin shi A'a, na je garin gombe abin da ya faru kenan Sosai gashi kuma kwanan nan cikin ramadan ya zo yana cikin masu goyon bayan abdul yana ganin kaman ya gagara yana so zan sa maganganunsa ku ji a cikin wannan tattauna da muke da shi za ku da a farko yana faɗa cewa su wulaye baluna dina min kutub ba sa karɓan addini daga littattafai sannan daga ƙarshe ya sake yin magana cewa ai ya sake dawo da maganar littattafan so idan ba za a karɓa addini ta littafi ba yanzu ban sani ba wahayi ake masa ne da wahayi za mu dogara ne yanzu kai tsaye daga wajen Allah ba abin da ke littafi ba da shi za a addini ke kenan sannan na biyu za ku ji ya faɗa da bakinsa ya ce imamanci wulaya kenan shi gaban aini ko khatima ne na annabta kenan kamar idan babu wulayancin kamar annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta cika ba sannan ya magana cewa idan ina nufin tattaunawa da gaske a wancan lokacin wanda shine nake son aika mai sako cikin maganganun da ya yi yanzu sannan kuma yana faɗa cewa idan ko in yi kaset ya ji sannan ya raddi bayan da maka wannan wayar da shi ya ɗauki wannan wayar ya har haɗa ta da wasu abubuwa ya yi raddi a kaina na awa ɗaya da minti arba'in da wani abu wanda a satin na yi raddi na awa goma a kansa mai taken balla ƙadiku bil haƙƙi alal batili da ya ji hufa fa'iza huwa za a yi ɓalakun kuma min mata sifun na yi halƙa goma kuma in Allah ya da kullum ina faɗa akwai ragowar halƙa hudu da ban ƙarasa ba kuma zan ƙarasa bayan kun ji wannan wayar ku ji a tafsirin sana wannan banan lokacin da yake wannan magana bari mu ji me yake faɗa ita ma maganar mu ɗauki ta ɗaya bayan ɗaya mu ji me zai ce wani muji ji zai faɗa wani muji abin da yake ainihin wato faɗa ya ne da yawa da suke da matsala da shi saboda saboda wasu abubuwan ya yi ta faɗa a kan bullanci an samu yan hakika da suka dinga bullanci har wasu aka same su a afawa a cikin birnin kano wani ya ce shi a kan wa ne zai iya zuwa madina fito da gawar da ya saka shi wasu su sun yaka ba a kan yi musu raddi ne maganganu welcome to call it yana da yawa da suke da matsala da shi saboda saboda wasu abubuwan ya yi ta faɗa a kan bullanci an samu yan hakika da suke da bullanci har wasu aka same su a abawa a cikin birnin kano wani ya ce shi a kan shayi wani zai iya zuwa madina ya fito da gawar annabi da shi wasu su sun yi haka ba akan yi musu rati ne maganganun da ya ta musu rai yace yi uwa yan tijani da yawa suke da rashi da haka suka shiga suka haɗa kai tsakanin su da da suke zagin iyayen wannan da ke musu da wuta su ma wannan yana magana ne a kan tijaniya da ke sun ci da shi abdul kuma yan hakika, wanda yake maganan cewa wannan matsalar yan hakika da ta shafe mu mu dama kowa ya san karanta wurin mu duk wanda ya taba Allah da annabi dama a shirye muke mu taba shi ko da ko muna da alaka ta nasaba da shi ko ta kungiya ko ma wace irin alaka ce magana da yayi ta maganan akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun riga mun yi bayani kowa ya ji mawkifin mu kuma akwai abinda da Qur'ani ya tabbatar da shi ko ka karba ko Allah ya sa kada ka karɓa wannan matsalar ka babu musulman da ya isa ya musa cewa Abu Lahab baban annabi ne ta bangaren da baban annabi abdullahi da shi babansa daya amma ga kayanin ana karantawa tabbata da abila habin wata matsalan wasu ganin suke in kana da alaka kana da nasaba da wani babba da ko baka ba Allah ba bai kamata ka samu matsala ba shi kuma a gurin Allah ba haka al'amarin yake ba ba shi ba ruwan shi da kai dan wane ne kana da nasaba da wani in baka bi Allah ba Allah ba shi da alaka da kai bari mu ci gaba da jinsa mu ji abin da yake faɗa wanda kuma akwai gabar da nake so in ɗauka suka yadda suka yafe waɗanda suke zagin Allah da masu allah. suka haɗa ƙarfi da ƙarfe kan ƙarya wanda suke da Amo yana zagin sahabbai menene zagin ya ce musu in sun isa su zo a hannu su fitar mishi da inda ya zagi ga su min duk da yansu kuma shi kaɗai shi kaɗai yau a irin duniyar yau kunji duk gayyar ahalin sunna ga abdul nan shi shi kadai shi wani ɗan shi'a ne amma yana goyon bayan abdul yana ganin kaman ya gagara abdul ɗin nan fana faɗa na ce ba shi da wata tattaunawa da ya ta jibe da munazara in ba tattaunawa da suka da malam alƙashin ba babu amma tare da haka yake ganin wai kaman ya gagara so a daidai lokacin da idan muka ɗauki hamza long shi kuma ɗan shi'a ne za ka ga cewa yana da ra'ayi saɓanin nashi ya saɓa wa nashi shi yasa ko lokacin da ake tattarka ta a shafin sarki zaki duba da kyau za ku ga duk wanda ya zo da sunan zai ba shi kariya za ku ga sai ya ce a aishi duk da cewa ba duk abin da ya faɗa ba ne yake goyon bayansa saboda kowa ya san cewa in ka ce duk abin da ya faɗa ne kake goyon bayansa ka taro wa kanka rigimar da akwai abin da ya faɗa wallahi ba wani ba ko shi da ya yi maganganun ba zai iya kare maganganun ba ballantana wani ya ainihin wato kare waɗannan maganganun to sai mutum ya ga mafi sauƙi kawai ce ai shi ba jikin abin da ya faɗa ba ne yake goyon bayan shi yake yarda da shi amma kuma za ka ga mutum ya fito haikin yana ba shi kariya a matsayin wani babban gwarzo a matsayin wani sadauki a matsayin wani ainihin wato jarumi da makamantan irin ainihin wato wannan wannan yana ciki Ba ka zan nemo shi insha Allah a za mu ga za ku ji maganganun da shi Hamza Lawan yake ainihin wato yi wannan shi ne Da mu gama ganganun da shi mala hamza lawan yake ainihin wato da jidalolin da husumomin da baki ɗayansu a cikin gidan sunna ne a addinin musulunci ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa da shi'anci Sheikh Abdul Jabbar ba dan shi a bane balle ya zama malaminta balle ya zama wakilinta wanda yake yin magana a madadinta kun ji abin da Sheikh Hamza yake faɗa ba ɗan shi'a ba ne amma ai na sha faɗa a baya na ce akwai waɗanda ake ce musu ƙauyayin 'yan shi'a a cikin tsakiyar musulmi amma duk mutumin da ya san akilin shi'a ya san cewa jabar afkar na shi'a yake yaɗa don maganan a'imma isne a shari'a limamai sha biyu wannan maganan kunkara kunkara wani mu ci gaba da zai shi kuma shi a kan kan shi ya faɗi tsaraha san abubuwan da yake magana a kai yanayin su ne a cikin cikin sunna da kuma littafan sunna kila saboda kafa hujja ga wanda bai sani ba kuma ga wanda yake shakka zan iya sa maganar shi da kanshi haji masa ɗinki duk da wannan sunan na ce yau kai nan a da a nan ta ahlus sunna ba ni ba ahlus sunna na fita daga cikin ta suna na musulmi kawai ba a rage wata irin ahlus sunna na ba da ba da ba da wannan malam abdul jabbar ne shi da kanshi ta'aliki kan abin da ya fani Sheikh Abdul wani mutum ne wanda yake shi bai san me yake yi wa cikin addinin musulunci bai san ko shi wani ne ba. yana kokari ne yanzu ya gano ko shi wani ne mutum ne wanda a wasu jawabai a cikin wani jawabi wanda zai a baya na ce mutum ne wanda yake yana so ya kai zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu shi bai san ko shi menene ba da kuma san ko shi wane ne ba a cikin bincike binciken shi da yake yi na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din shi ne yake yin karo yake cin karo yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim da wasu usul da wasu kawai da wasu akwal da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su sai yana kokarin ya shata matsayin shi matsaya dangane da wa'annan akan wannan asasin sai yana fada da wasu malaman sunna sannan tun da yake din da malami a waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a cikin littattafai din sai ya zama shi a kan kan shi ne yake assasa ma kan shi martanoni da ta'alikoki a kansu saboda haka sheik abdul jabbar mutum ne wanda yake a cikin gayan rudu saboda zai ne mai shiryatar da shi a kan wayannan abubuwan da yake bi duka a cikin da'irar sunna kuma a rike sosai yawa daga cikin abubuwan da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗi wahanoni ne da suke kukkubowa daga cikin kwakwalwar shi da tunanen-tunanen shi da sawale-sawalen shi sai yake istinbati akan asasin wa'annan wahanoni waɗanda wa'annan istinbakotin su ne jahilai suke ce mai ilimi wato duk abin da ya sawwano ya faɗi shine ilimi kuma mun ma da tajari a kan wurin nan mutanen mu da yawa masu istinbati daga ra'ayinsu daga daga wahaninsu su ƙasar su bantar misali ɗaya da nake so in bada kafin in je wurin misalin a nan da yake cewa shi gaba ɗaya abin da ya dame shi shine littattafan ahlin sunna ba na shi a ba ya wanda ya kyauta da ya sarraha haka dan saboda ni a tunanina ina ganin zai yi matuƙar wahala in bance ba zai yiwu ba shek abdul jabbar ya gaba da shi'a ta yiwu shek abdul jabbar ma yana gaba da shi an ce amma bai da jur'ar da zai faɗi to a wannan wurin sai ya ya fita daga sunna dai yi dai yi bai yi shi musulmi ne kawai A halin duk da wannan shelar da ya yi bai isa ba hanyar yanzu shi yan sunna ne saboda bai ce mana ya ba a sha'aranci ba a afida a cikin da malikiya yake yi ko kuma wata mazaba daga cikin mazababin sunna sannan a tarbiyya hanyar yanzu yanayin ƙadiriya ne sai dai ko idan ya kirkiro jabbariya sosai ina ya fita daga sunna sheik abdul jabbar a cikin a cikin ainihin rubutsunin sunna yake amma bai sani ba saboda shek abdul jabbar har yanzu bai san ko shi wane ne ba yana so ne ya fita daga sunna amma bai fita ba sannan kuma bai shiga shi'a ba bai kuma shiga komi ba to shek abdul jabbar uh, to jama'a kun ji abin da shi hamza lawan malam hamza lawan ya faɗa abubuwa kamar haka bai san me yake ba ɗaya kenan sannan na biyu bai san kowane ne shi ba sannan na uku bai da malami ba wai yana nufin bai da malami da ya karanta da shi ba a'a malamin da ya koyi abin da yake yi dinnan nan koyon koyar da shi sannan abu na hudu yace yana cikin rudu sannan abu na biyar ce babu mai shirya da shi sannan ya ce akwai wahamomi da yake ba wanda ke bugowa da kwakwalwarsa daga nan sai ya gina ainihin wato hukunci sannan ya ce suna da ba irin su da jabbar su a kankin kansu ta irin wannan hanyar su zama batattu sannan su batar da wasu sannan kun ji yadda ya jingina wa sunna shi sannan kuma kunji ya kawo dalilansa na cewa shi yana kallon Abdul har yanzu a matsayin ahalin sunna ne wanda ya faɗa a firar da BBC ta yi da shi ya ce saba'in na gaskiya yana hannun shi'a ko da biyar ma ashirin da biyar ne ta na gaskiya ke hannun sunna ba wanda duk addinin da kake yi ka gane cewa saba'in da biyar na gaskiya yana wajen sannan kuma ashirin da biyar ne gaskiya ke wurin babu dalilin da zai sa ka zauna inda gaskiya ta ke ashirin da biyar ga inda gaskiya ta inda ga gaskiya kana gani can saba'in da biyar inda babu gaskiya ashirin da biyar kuma ka zauna wannan gurin wannan rena hankalin mutane ne sannan duk wanda ya kalle shi ya kalle mabiyansa ya san cewa sun fi kimami zuwa ga aƙidar shi a misali mu ɗauki nonon ƙato a shi malan nonon ƙato gudaddin sarkin baka ai ya faɗa duniya tana jin shi ya ce wa matar annabi fasika ƙyar bid'a mujrima amma sai gashi naga suna gayyatar shi a shafin su sai su ba shi ainihin wato sanarwa a shafin su cewa ana gayyata shi wancan karatu so wannan shine to bari mu koma kan shi Bashir Lawan mu ci gaba da jin abin da yake faɗa akan wannan matsalar wannan bawon Allah gaske shi fito kogo da to wallahi yadda a duniya ake kura mutum ka iya gane mai gaskiya da mara gaskiya haka Allah ya rafa mu kaje wasu mutanen saboda inagi kamar wayannan masihai da yawa wallahi sun gane hujjojin da Qur'ani yake kawo wannan suna fahimta amma mace yau su fi ne ko mun rubuta bature da cikin ba bayan ka da cikin ba zai iya gane cewa ba yadda za a yi mutum ya zama Allah ba ya za a yi mutum ya zama Allah da irin rayuwar ka da cikin ta ta ci ta sha abin kasuwa ya za a yi wurin kai ne yake hannun wannan a wasu da yawa da yanzu suka kake sun san wasu mutane a tarihin musulunci duk da ana ce musu sahabbai amma sun zalunta a cikin su suka zubar da jini 'ya'yan nan Allah. an san tarihin wasu mutane a tarihi ana ce masu sahabbai su suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka zubar da jinin ƴaƴan manzon Allah Qur'ani yayi gaskiya da yace kutilal kharrasun Allah ka tsinewa makaryata Allah ka tsinewa makaryata kuma sahabbai so bari mu ci gaba da jin shi wannan matsalan cewa sahabbai sun zubar da jinin ƴaƴan manzon Allah sannan sun cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai sun cuci annabi waye yada addinin bayan annabi ya fi duniya har addinin ya kawo zuwa gare ka inda ba su ɗauki amanar annabi sun riƙe ba waye wannan sannan idan sahabbai sun cuci annabi Allah yana sanar da mutunta ne suna rayuwa tare da annabin farko Allah ya kalle su ya ce musu kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi waɗanda suka cuci annabin suna rayuwa tare da shi Allah zai kalle su ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma da tafi kowace al'umma da takunu shuhada a alal nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah yana sana da haka bari mu ci gaba da jin shi muji kuma annabi yayi isara ya tabbatar kuma Allah ta'ala saboda mu'jiza da karamin manzon Allah sai zama na abin da ya tabbatar din wanda wa'annan sun yi mulki daga baya amma ba su iya hana wa'annan hadisun wanzuwa ba cewa a cikin samun aiki a wajen mutu ba malami na musulunci bai sai in karu da ba babu in ya isa gaji a garin nan da zo mu tara da shi mu tabbatar mishi a cikin kun ji cewa a cikin sahabban annaba akwai yan wuta ba malamin da ya isa ya kore wannan matsalar wa'annan mutanen ɗaukan da suke yi munafukai su ilhaɗinsu da sahabbai wanda a tarihin musulunci wanda suka fara zagi sahabban annabi munafukai ne gashi nan Allah na faɗa mana a suratul baqara yana cewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u in ka ce masa ku zo ku yi imani kamar yadda ragowar mutane suka yi imani sai su ce maka ya zamu imani kamar yadda wawaye suka yi imani a gurinsa su waye wawaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wawaye ka duk wanda ka shi da aƙidar zagin sahabbai to aqida ce ta wa'ancan munafikan farkon da suka fara zagin ɗaliban annabi a madina yake kai shi ya cancance ya zama munafiki amma yana ce ma wasu ainihin wato munafikai wannan ita ce babbar matsalar ita ce babbar illa Buhari yana faɗa yana wai gashi a garin Gombe wai idan da wanda ya isa a zo a tattauna da shi to ni kuma na zuwa gare ka malam Bashir na san kai ba dan Gombe ne zuwa kake yi tafsiri ba kuma gori nake maka ba a garin ku bane ba shi nake ni ba kar a je a yi ma magana ta wata fassara abin da nake cewa Tun da kana cewa inda wanda ya isa ya zo a tattauna na kai kai ka san inda za mu haɗu ni kuma ina aika maka goron gayyata idan ka isa akan wannan maganar da ke, mu haɗu da kai shafin sarki zaki da tattauna wannan matsalar da ke akan matsalar sahabbai da duk ragowar masail ma da muke da saɓani na fahimta tsakanin mu da ku akan su saboda sahabin annabi daban munafukai daban babu abin da ya haɗa zama sahabin annabi da ainihin wato manabi bana mu ci gaba da tabbin musulunci ra'in da Allah manzon Allah ya isara. in ku ana maganar alqur'ani ne malam babu yarda babu wata al'umma tun daga kan annabi Adam ala nabi na wa alaihi salam har zuwa ƙarshen annabawa mun kira da aka ɗauki umar aka ce masu gaba ɗaya babu wani malami daga cikin malamai ya taɓa zuwa garin nan shi ɗauki jari farkon zuwan shi da shekara a lokacin nan shi yake ga mana almajirin malam tijjani zangon bare bare shi tijjani zangon bare bare dukkan sa'o'i ne da su sannan su da kabara su shan su shan hula duk wayannan manyan shi yake ga mu yake malam digani a karatu yake sun Allah ta'ala ya rufa wa al'ummar mu Allah asiri da babu wani annabi mu bai bayan sa yace wallahi da a ce akwai wani littafin da za a zo bayan da wani annabi zai zo yace wallahi abubuwan sunan asirin da za a yi magana na al'umman annabi da irin abin wila da taɗi annabi da kisan gilla da al'umman annabi ke wajen annabi in aka dinga hakaitin a cikin littafin Allah da babu ba da an rida wahayi ba ya ce da kare mu zai cewa da duk tarihin abin da ya faru a al'umman ba sai ya zama wasa a irin kisan gilla ne ba yi wasan wannan annabi ba sai da ta tsaye ma shari'i kai mu ma mun rubuci shari'ai da an ji abin da yake kasa ma'ana tare da littafin da ke hannu wai da wani ƙur'anin zai sake zuwa ko wani wahayi kenan duk abin da Allah ya yi ta faɗa a kan sahabbai da suke rayuwa tare da annabi tunda mu muna maganan sahabbai farko muhajir da ansa gashi nan Allah yana cewa wallazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru wa jahadu fi sabilillah suka yi hijira suke jihadi dan addinin Allah ya ɗaga wanda ba ni bane ba su bane ba mutanen wannan zamanin bane su dai wanda suka rayu da annabin ne da kake cewa sun taɗiye manzon Allah ne sai Allah ya ce walladina awau wanda suka tattaro annabi da sahabbai a garin Madina ansar wa nasaru sannan suka taimaki manzon Allah sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wayannan sune masu imani na gaskiya lahum maghfiratun wa rizqun karim to wayannan masu imani na gaskiya da Qur'ani ya ba da shaida su ne yake cewa kuma sun taɓiye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai Allah da ya faɗi wannan a ƙur'ani ya bar habai haka ya san ma kana wa ma abinda ya kasance da abinda zai faru nan gaba idan da a ce yadda kuke wa al'ummar kallo haka Allah ya santa haka yake kallanta ai Allah bai jin tsoron kowa da ba zai iya faɗawa al'umma mai zai faru ba a nan gaba har mu ji kalan abin da yake faɗa An ce mutum sharifi ya ce a ni ba sharifi ba ne saboda hakiya kowa yana alfahari da gidansu amma gida irin na annabi sai daga baya har wasu masu karyar shariftaka suka yi mai amma asali wai wa kullun yaddi waslam bi laila wa laila la tusra lahu idaka maganan cewa kowa zo yana dawar annabta wannan dama kun ta shafa daga ku sai ɗan uwanmu 'yan ɗari ku kuka fi kowa ƙaryar annabta idan ba ga wannan mutumin na zare ba zazzaki bayan fara da awancawa shi ma jikan annabi ne saboda ƙarya dama da wuya a cikin ma'alis sunna duk wanda kaga an ɗaga an ce masa jikan annabi ne in Allah ya da to yadda gaske ne yana da nasaba amma haka kawai kuma mu ba shi bane abin da ya fi damu mu so bari mu ci gaba da jin shi in ta ga yaro da buru to silsilar shi ne da an haife shi za a sa silsila tun daga kakansa sunan shi ko ba za a gaya mun ne in aka haifi yaron sai a ƙara da sunan shi sai a haɗa da dukkan sunan wani kakanni shi ne buru da haka aka dinga wanzarwa sai da ta taima sai daga cikin ɗayan imamun tabi jikin sai aure a wani ƙauye a iraki matan shi ta yi tayi ba ta san gidan su ba ta san hankali shi da asalin shi sai da lokacin da ya ga ya kama rashin lafiya sai mutum ya yi ce sun idan kuka je Madina kun kuka yi ku bincika ina ne gidan da ake kashe wahayi ina ne ne gidan annabi to ku sallama ku ji da 'ya'yana ku ce to ga wani shi ne dan wani shi ne dan wani shi ne dan wani sai na lokacin matar da iyayenta da dangi su san wannan jikin da miji ne haka al'ummar musulmi shiribai suka bazu aka kore su a duk duniyar da ya kawo shiribai kafin suka tarihin sa kasan mu da suke da ba kabilu yau da ba a samu shiribai ba kuma sukan bubbuce a a tura akwai shiribai hatta gidan sarauniyar ingila ana eh, suna cewa gidan nan suna da dangantaka da agari wanda asalin su asalin yin ne daga shugaban da suka zo daga Lebanon su suka je sun kafa gwamnatin Ingila. Wasu su saboda tafiya suka kai shakin sama. Kaji har a turawa a kun sharifai. Wai saboda takiya ne ya sa wai mutum ya tashi a Kirista. Ku duba dan Allah. Jikan annabi Muhammad Sharifi wai saboda takiya wai ya tashi a Kirista. Jikan annabi saboda takiya wai ana neman shi za a kashe shi ya kwammace gare ya bar addinin musulunci ya tashi a zahirinsa kirista ne saboda tafiya Allah maɗaukakin sarki ya caya bar mu ƙara samun. ka ce kai ba ka da alaka da addini ya kuma da ce kai ɗan annabi ne al'umma a annabi suka yi shakana an tsammanin za a ci gaba da yi har yanzu wasu su ɗauki gabaran mai za su ci gaba da kare wa'in tattar malamin da sun tashi ɗayan annabi ya amfani da yan siyasa a irin Najeriya da aka kawo kowa yancin addininsa bai kamata shugabanni ba waɗanda Najeriya ta tashi su da da Najeriya ta tashi su ya kamata su shiga da tuntunin tsaro da suka dame masu hannun ya kamata a arewacin Najeriya su ba su kare tsarin mulkin Najeriya ba kowa damar ya yi bayanin abin da ya fahimta. Ya tara waɗanda suka yi imani. Welcome to call. To, kun ji ya ƙarshen bayanan da ya yi. Ana so karatun ya tso, amma ga wata magana nan da zan karanto. Sai da namu awaya kamar yadda ya zo cikin fili habi ahalil bita a shafi na ɗari biyu da saba'in Me da yake fata cewa ya ara wallahi mu'awiya ta khairan limin haƙula ina ganin wala sai na mu'awa ya fi mun alheri a kan waɗannan mutanen ya umuna na li shi'a suna faɗa cewa su ɗan shi'a ta ne amma ta qatali sai gashi suna neman su kashe ni ban Habu sakali suna neman su kwace kayana ba aka zo mali su karɓi dukiyata ya ce wallahi la in aka bi minni mu'awiya ta ahadan idan mu'awai zai ɗauki alkawari daga gurina a haƙinu bihi dami in tsara jini na da wannan alkawarin wa ammalu bihi fi hali. sannan a bani aminci a cikin iyalena khairun min an tuluna ni ya fa mun alheri akan su kashe ni wace faɗar cewa mutanensu za su kashe shi imamu hassan da imamu hassan alaihi salam shi yake faɗar wannan magana ya ce walau ƙasarta mu'awiyata da na yi fito na yaƙi da bawa ban yi sulhu ba na ba shi mulki wa'annan wanda suka zagaye ne suka ce su ɗin shi'a ta ne la'akazu bi unki da sun kama wuyana ta yi fa'una ne ilayi salman haske sun miƙa ni zuwa gare shi lami lafiya lau jama'a wannan fa jama'a ce ta shi fa imami yake faɗa wannan maganan ba fasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan a lokacin nan da yake rayuwa a matsayin su ne sahabbansa wanda yake faɗa su ne ɗan a tasa sannan ya ƙara magana cewa ya an halal iraq innahu safiya bi nafsi an kun salasun asaltum abi atlukum abi ta'anukum iya wanti hakum mata'i yake faɗa musu wannan magana sannan maganan kisan al'imamu sai ne mun sha magana ga Muhammadu al'anafiya lokacin da zai masu masai na Husaini wasiya masu masa ya akhi inna ahlal kufa qad ga gadrahum ka san yaudara su bi afika wa bi abika wa afika yaudara da suka wa ɗan da dan uwanka wa qad ku an yakuna haluka ka hali mamada ina jin tsoron kada halin ka ya zama halin kaman waɗanda suka riga suka wuce saboda haka a tarihi abin da faru kenan wanda mutanen da suka yi lizamci mutanen gidan annabi da sunan suna son su su suka fi kuma kowa cutar da su wanda cikin abin da na faɗa ya ce yanzu gashi nan kuna karɓar dukiyar mutane da sunan kumusi babu inda manzan Allah ya karɓa babu inda sai da na Ali da a'imma na ahlul dukiyar suka karɓi dukiyar mutane da sunan kumusi babu amma kun zo kuna cin dukiyar mutane da sunan kumusi kuma da sunan ƙaunar ahlul bait wannan shine don haka maganar da kake faɗa kake cewa a gombe idan da wani malami da ke tattauna da kai kan wannan matsalar da ma ragowar matsaloli ni ga sakona nan zuwa gare ka ni Musa Yusuf da aka fi sani da Asadu Sunna ina ba da wannan sako zuwa ga Bashir Malam Bashir ɗan Shi'a da ke Kano da ya ma'ahalin sunna a garin Gombe ta haddi ya ce inda wani malami da isa ya zauna da shi wani ina amsa maka wannan ƙalubalen idan ka isa kasan inda za mu haɗu kuma zan wa sarki zaki magana ya neme ka aika maka goron gayyata a taho mun amsa maka da izinin Allah wannan shi ne saƙona da nake da shi a wannan abin da nake son aika a gurguje jiya mun yi magana kuma yanzu ma zan sake roƙa cewa akwai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah wanda al'umma take amfana da shi da addini ba na so in kira sunansa wasu daga cikin bayan Allah sun ta so shi gaba a jama'a da Allah muna mun roƙi addu'a jiya sannan da Allah muna ci gaba da roƙon addu'a dukkan wani mutum da mu yake kai masa mun san cewa wannan makaranta sakonta yakan wa miliyoyin mutane ne sassan duniya ko ina kuma al'amara sun sha tasowa mu ce a yi addu'a ga wani kuma Allah ya shiga cikin lamarinsa. Za ka da Allah jama'a muna roƙo a madadi wannan makaranta cewa da Allah, wannan bawan Allah a taya shi addu'a, wanda suke ƙoƙarin sai sun ga bayansa, to Allah maɗaukakin sarki ya hana su ganin abin da suke so su gani a kansa don ƙarfin sunayensa. Saboda haka cikin addu'ar da nake masa, duk mutumin da yana da makiya, to ya roƙi Allah kada Allah ya kawo ranar da makiyansa za su yi dariya a kan shi kuma wallahi in kana da makiya daga ran da kaga makiyanka na dariya a kanka ka samu matsala to muna roƙon Allah madaukakin sarki sauran al'amura waɗanda suke ba su bayyana ba Allah madaukakin sarki shi komai ya bayyana a gurinsa to Allah ya zama wakilinsa akan waɗannan al'amuran kuma da haka ko muna tawassuli da wannan kamar yadda muka jiya addu'a da annabi ya ce ya rantsi da Allah duk wanda ya roƙi Allah da ita Allah ya karɓa kuma sai ya bayar shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان a بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم muna roƙon Allah ta'ala wanda suka kasa shi gaba Allah ka kasa su gaba su ma Allah ka shagaltar da su da wasu abubuwa da kowa zai koma ta kansa yake yi ba ta shi yake yi ba abinda zai zama masa alheri ko yana ne Allah ya kawo shi kusa wanda zai zama matsala ko yana kusa da shi Allah maɗaukakin sarki ya nesa da abin sannan abin da ke hannunsa na arziki Allah ya rike masa shi sannan Allah ya shirya masa iyalansa fiye da yadda yake kokari gurin yi masa tarbiyya haka a madadina da kuma madadin mabiya wannan makaranta muna roƙo da Allah mutane a saka shi cikin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tare mu Allah kuma ka zaunar da kasan mu lafiya ga baki daya bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh